yau talata sha shida ga watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da biyar ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha biyu a ci gaba da karatun littafin alfarku bain alfarak na al'imam abu mansur abdulkahir bin tahir Bun muhammad al-bagadadi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai muna kan shimfiɗan da muhammad muhyiddin abdulhamid ya yi dangane da ta hakikin wannan littafi da ya allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi kamar yadda malam yake kan bayyana mana cewa hadisin da al'imamu turmidi ya ruwaito a cikin littafin shi na sunan hadisin da annabi ke bayani cewa yahudawa sun kasu gida saba'in da wani abu nasara sun kasu gida saba'in da wani abu ya ce al'umman shi za su kasu gida saba'in da ɗoriya to wannan hadisi malam sai ya kasa malamai gida uku akwai malaman da suka rubuce-rubuce a kan almilal wani hal ko da wasa ma ba su waiwai wannan hadisin ba akwai malaman da kuma suka waiwaye hadisin amma sai suka yi ƙoransu sannan malamai na uku su ne waɗanda sun ɗauko wannan hadisin sai suka ƙoƙarin taƙaita wannan karkasuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi bayani a cikin hadisin a cikin zamaninsu da irin karkasuwan da suka ga ya faru suka ƙoƙarin taƙaita waɗannan ƙungiyoyi da abin da suke gani ya faru a lokacin da suke rayuwa wanda malam anan ya ce ba daidai ba ne ina fatan mun gane wannan da kyau ba wai hadisin ne yake cewa ba daidai ba ƙoƙarin cewa ai wannan rarrabuwa da wannan karkasuwa da annabi ya bayani shine abin da suke gani na ƙungiyoyi da ra'ayoyi da aƙidu da fahimta da suka sha bamban da juna a tsinkin lokacin da waɗannan malamai suka rayu malai ce ba haka bane rabuwa da karkasuwa da matsalan da aka samu a wancan zamani to gaba ɗaya bai ma kai rabin abin da annabi ya faɗi ba kun gano wannan da kyau ko shine ba su kai a aƙidu koren rabuwa talatin da biyar ba ko talatin da shida ko da bakwai bai kai ba kai ma ce ɗaya bisa hudu ma ba a kai ba mun fahimci wannan da kyau ko to kamar yadda malam zai zo ya bayyana mana lallai wannan hadisi in ya tabbata to annabi baya magana a bisa son zuciya to wannan abin sai ya faru a cikin wannan al'umma kuma al'umman annabi tana farawa ne tun daga sanda Allah maɗaukin sarki ya aiko shi zuwa sanda Allah zai naɗe kasa. kun gano wannan da kyau ku wannan shine tsawon zangon da tsawon yanayin da Allah maɗaukin sarki ya kibe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tsawon al'umman shi za ta kai to malai ya ce wa fil haqqi annahu ala fard sihhatul hadith malam ce abin da yake shine daidai idan aka lura da cewa wannan hadisi a kaddar ya inganta la yanhasiru liftiraqi fi ma kana fil usurul ula malam yace ba a takaita wannan rarrabuwa da aka samu a waɗancan zamunna na farko kun gano wannan da kyau ku ba a takaita wannan a cewa ya takaita a wancan zamani ne na farko wa min qabli an yudawwina ha'ula'il ulama musannafatihim cewa waɗannan rarrabuwa ba ana nufin rarrabuwan da aka samu cikin al'umman annabi ba ne kafin waɗannan malamai su rubuta littattafansu kuna fahimtar wannan da kyau ku bal la yazalu al-amru yasiru ala alal manhajin ladhi sara alaihi awwal al-amr malam ya ce al'amarin ba zai gushe ba yana gudanuwa na rarrabuwa da ƙirƙiro aƙidu waɗanda suka saba ma aƙidan annabi da sahabbai kamar yadda aka samu a zamanin farko lalle an samu waɗannan rarrabuwa da aƙidu waɗanda suka ci karo da junansu to kuma za a ci gaba da samu har bayan waɗannan zamunna da malaman nan suka yi rubuce-rubuce a shi abin ba ya takaita a zamanin su ne kawai kamar yadda muka yi bayani a karatun da ya gabaci wannan idan waɗannan suka rabu ma'ana suka kirkiro ƙida misali ɗauko shi'a sai ka samu shi'a gida ɗaya ne amma kuma suna da karkasuwa da dama aƙalla shi'a sun kasu gida arba'in da wani abu in ka ɗauko khawarij za ka same su da kusan wannan adadin idan ka ɗauko mu'tazila za ka same su da kwatankwacin wannan adadin kun fahimci wannan da kyau ku haka da za ka ɗauko a halin kuma sai ka samu wasu da suka fanɗari to waɗannan ba za a ce masu wai rabuwa kaza ba a sai a ce wannan guda ɗaya ne shi'a ɗaya ne khawarij ɗaya ne mu'tazila ɗaya ne kun fahimci wannan da kyau ku waɗannan rassan da suka yi a cikin su ba a ɗaukansu a matsayin reshe ne ya zama tushe ko mai cin gashin kai shi ba zai yiwu ba mala ya ce ta kunul firka wahida za iya zama a waye gari an samu wani kungiya kwaya daya kuma mai kunu min rijaliha cikin waɗanda ke tafiya akan wannan wannan kungiyar sai a samu wasu mazaje ithnani mutum biyu au akthara ko sama da biyu yabtadi'una fi maqalatihim sun kirkiro wasu bidu'o'i a cikin fatoyinsu shay'an lam yakun alaihi aslafahu wanda magabatansa a kirkirar wannan muguwar aqida tasu to ba su taɓa faɗin wannan maganan ba kun fahimci wannan to sai a ce waɗannan sun ɓalgace sun yi nasu ina fatan kun fahimci wannan da kyau amma asalinsu 'yan gida ɗaya ne kuna fahimtar wannan da kyau ku to waɗannan ba za a ce to kaga ƙungiya ɗaya to mutum biyu sun balgace daga ciki sun kirkiro wata bid'a daga cikin wannan tafiyan to sun zama uku kenan ba za a ce haka ba in an taya sai a ce kwaya ɗaya ce amma tana da rassa kaza kun gano wannan da kyau ku ba za a irga tushe da kuma reshe ba malam ce fa bihu kullu wahidin minhum firqa wallantana a ce an waye gari kowane rabuwa ɗaya daga cikin waɗancan rarrabuwa na fahimta da aka samu a cikin kowace tafiya a cewa ita ma kungiya bane munfasila an an ha a cewa ta samu rabuwa daga waɗancan da suka gabace ta salaf ɗinta a wannan shirman malai ce fi kulli ma kanu yantahiluna aw fi ba'dhihi malai ce ba a komi ne aka samu wai sun samu rabuwa na ƙungiyoyinsu da tunaninsu da fatoyinsu za a ƙungiya mai cin gashin kansu ba malai ya ce wa ya juddu fil asari ba'adal asari mubtadi'a lalle za a rika samu zamani bayan zamani ‘yan bida da za su ta ƙwazo yabtadi'una ma lam yakun alaihi ahadun min halin firqil ula suna ƙirƙiro abubuwa na bidiyoyi wanda waɗancan na farko ba su da shi jama'a mun gane wannan yanzu da ya ka ɗauki 'yan bid'a waɗanda suke taron maulidi a ƙasar nan sai ka same su iyayensu da kakanninsu ba su san wannan bid'an maulidin zagaye ba ku gano wannan da kyau ku da za ka ƙara baya can sai ka ga sanda aka ƙirƙiri maulidi ake yi san ba a ma da inda aka ce a zo da yara 'yan islamiyya suna wasu raye-raye da wasu waƙe-waƙe da sauransu ba fa a wannan abubuwa ma'ana ana tafiya ne ana samun 'yan baya suna ƙara ƙirƙiro wasu bidiyoyi to ba ka cewa 'yan bid'an maulidin zagaye to wata ƙungiya ne da ba a duk su ne ina fatan mun gano wannan da kyau kawai ana samun mujtahidai ne a cikin bid'an suna ƙara ijtihadi akan bata kuna gane wannan da kyau ku wani ta sa ce duk su ne Allah ya kiyaye bale ce min ajli zalika kulla in kan wurda waɗannan abubuwa sakamakon haka ra'ayna annal akhadha bi hadha al hadith ala zahirihi sai ga kai a kalli wannan hadisin a bisa zahirin yanda yazo wa muhawalati ijad hadha al adad min al firaq min ahalil quruna thalathatul ula kuma ayi ƙoƙari na samar da wannan adadi da annabi ya ce za a kasa saba'in da ɗoriya wai a cikin waɗannan ƙarnoni guda uku na farko-farko allati adiha biha ha'ula'il muallafu wanda malaman da suke rubuce-rubucen waɗannan aƙidin sun zo ne a tsakankanin waɗannan ƙarnoni guda uku mana ɗan fara suke da su kun fahimci wannan da kyau ko da karnin annabi ya wuce karnin da ya zo bayan shi ya wuce karnin da ya zo bayan shi ya wuce to malaman nan da suka rubuta irin waɗannan littattafai sun zo ne dab da waɗannan zamunna guda uku mun gano wannan to in aka takaita cewa wai waɗannan karkasuwan guda saba'in da uku a takaita shi a wannan lokacin da su waɗannan malamai suka rubuta wannan littattafan kusurun to an takaita wata kasirun wa ƙasarun nazar kuma wannan takaitawa ne wanda ya kamata a tsaya kalle shi da kyau ba daidai ba ne domin a haƙiƙanin gaskiya ƙungiyoyin da aka samu bayan rubuta waɗannan littattafai da aka yi zuwa yau ƙungiyoyin sun nunnun kufe da yadda ake su sai dai usul ɗinsu asalinsu yana wancan zamanin jama'a mun gano wannan da kyau ko domin 'yan bid'a a kowane zamani da kowane gari da kowane yanki suna da zumunci da junansu sai an fara karanta aqida kaza aqida kaza aqida kaza zaka fahimci wannan wannan muqaddima ce fa ake nan mai taqiqin littafin muqaddiman ma mai littafin ba a zo kanta ba Allah ya sa mu dace malai ce fa inna hadithat tirmidhi kun ga wannan hadisin tirmidhi da ke cewa za a karkasi gida 73 yatahaddathu an iftirak al-ummati Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi magana fa yake dangane da rarrabuwar al'umman annabi wa ummatahu kunga ga al'umman annabi mustamirra ila an yaritha Allahu al-arda wannan al'umman za ta tafi ta yi nisa har zuwa sanda Allah zai gaje kasa wa man alaiha da waɗanda suke kanta wa huwa khairul warithin Allah shine mafi alkhairin masu gado gaba daya kina al'umma annabi tun daga ran da Allah ya aiko shi har zuwa tashin alkiyama wannan zangon gaba ɗaya ana kiransa al'umman annabi to su ne annabi yake nufin cewa za a samu wannan rarrabuwa a cikinsu saba'in da biyu in wuta ne ɗaya ne kaɗai yar aljanna Allah ka sa muna cikin wacce za ta tsira malam ya ce faya jibu an ya haddatu fi kulli asirin an iftiraqin lati najamat fi hazil umma malin ya ce to sai ya zama abin da yake wajibi a yi magana a kan kowane zamani dangane da rarrabuwan da ya bayyana cikin wannan al'umma ku gane wannan da kyau ku kowane zamani a ɗauko matsalansu a tattauna shi min awwala amriha tun daga farkon matsalar ilal waqatin ladhi yatahaddathu fihi almutahaddith har zuwa lokacin wanda yake magana ko wanda yake rubutu a ce to kaga kaza ne reshen shi kaza reshen shi ne kaza reshen shi ne in ka wannan rassan da tushen zai baka rabuwa ɗaya ne ku gane wannan da kyau ku to ku duk wanda yake dangantuwa zuwa ga wannan makalar ko da ko ya zo da wani abu na ƙari akan wannan makalar to sai a danganta su a ce tafiyansa ɗaya mun fahimci wannan da kyau ku da haka ne za a samar da waɗannan rarrabuwa saba'in da uku to in ka fahimci wannan da kyau kenan wannan ilimin yana son ya nuna maka ka sa ma makanka rigakafi daga afka ma waɗancan rarrabuwan da in ba yi hankali ba za ka zama daga cikin yan wuta ina fatan mun gano wannan da kyau kar ka saki Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malai ce wala alaihi in kana al'adadu kada balaga ma a fil hadisi aw aw lam ba wani laifi a kanka kuma wannan ma bai shafe ka ba shin ƙididdigan lissafin da kake ya kai wancan adadin da bai kai ba kai dai kai iyakan bayanan da za ka yi kawai jama'a mun fahimci wannan da ke ku in guda biyar ka samu to al'umma annabi tana da tsawo kila nan gaba sauran ne za su bayyana kai iyaka wanda suka bayyana ko iyaka inda ilimin ka ya tike ke jama'ar annabi kuna gane wannan da ke ku almuhim dai shine ka fahimci abin da ake son ka fahimta don ka dauki mataki don ka samu ka tsira Allah ya sa mu dace wa nahanu mala mu a yanzu najzamu muna yankewa annahu in kana alhadis in wannan hadisi ya kasance sahihan ingantacce ne wa anna rasulallahi salawatullahi wa salamuhu alaihi kuma cewa kaga annabin Allah kada qalahu hadisin aka waye gari ya tabbata shi ya faɗa hadisin to fala budda annahu ka'inun alal wajhi alladhi aradahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa lalle kun wannan bayanin na rabu wannan to sai ya faru a bisa yadda annabi ya ambace shi cewa annahu sadiqun fi kulli ma yaquluhu kasancewa annabi mai gaskiya ne akan duk abin da yake faɗi li annahu la yantiqu anil hawa dan annabi bai magana bisa son zuciya wala yulqi kalamuhu ilqa'an ghayra mubalin kuma annabi baya maganan banza kawai ka tasu ta surutu magana na rashin kan gado maza Allah baya haka kun gane wannan da kyau ko bima ya kuna min ba'adu nau baya magana kawai saka saka saka a baya yi duk abin da ya faɗa sai kaga a ya zo ya faru a lokacin ko nan gaba wallahu ta'ala yu'ayyiduhu Allah madaukin sarki na karfafan annabi wa min ta'ayyidihi daga cikin karfafan da annabi yana da'awa Allah yana da'awan annabi wa ko al'amr fi waqi'in nasi ala wafqi ma akhbara bihi sai ga. abubuwa suna faruwa cikin al'umma daidai da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama yi bayanin cewa abin zai faru ba gani haka annabi ya ce wasu mata za su zo tufafi suka sa amma tsirara suke ya ce ban taba ganin su ba ya ce yan wuta ne sun faru yanzu ko ba su faru ya ce za a koma ana gasan gine-ginen gidaje benaye masu tsayin gaske kuma annabi ya ce mutanen karkara za su duk wani hamshakin gini da gani a yau da wata babban masana'anta na samun dukiya mai yawa in kai bincike sai ga mutumin wani ƙauye ne ya yi ta ina ta mun gano wani da kyau asalin shi daga ƙauye yake ko iyayen shi daga ƙauye suke yan birnin kuma sai ga dai ana nan dai ana ta ƙoƙari a samu abin da za a ci Allah madaukin sarki ya sa mu dace to kaga wannan yana daga cikin karfafan da Allah maɗaukin sarki ya mu annabi duk abin da ya faɗa sai abin ya zo ya faru saboda baya magana sakaka bai magana bisa son zuciya bai magana na shirme duk abin da annabi yake faɗi to malai cewa hada kitab alfarqu bain alfiraq wannan littafi na alfarku bain alfiraq aqdamuhu liqarra'i arabiya malai yace ina gabatar da shi ne ga dalibai waɗanda suke karatu da larabci haka zaka fassara shi kun gane wannan da kyau ko littafi ne da aka rubuta da larabci masu koyon larabci za su karanta su amfana بعد أن قدمت لهم منذ قريب من خمسة عشر عاما malam ya ce bayan kusan shekara goma sha biyar na gabatar masa da kitabu abul hassan al'ash'ari littafi ne na abul hassan Al-Ashari mai suna makalatul islamiyyin wakti lafin musallin abul hassan Al-Ashari ya rubuta littafin nan muhimmin jiddan duk wanda ya same shi ya siya domin littafin zai ba da fa'ida a abin da muke karatu a kai Allah ya sa mu dace wa mimma la raiba fihi ma ce yana daga cikin abin da babu kokonto anna kitabal farqu bainal firaq wannan littafi na al farqu bainal firaq min khairi ma ulifa fi al mawdu yana daga cikin littattafai mafiya alheri mafiya fice da cancanta daga cikin littattafan da aka rubuta kaf akan wannan matsala din husnu dabtin littafi mafi kyawu ya fi duk sauran littattafan wajen tsari wasti'abi ba'athin kuma ya fi sauran littattafan gamewa wajen bincike akan matsala misalin ya ɗauko shi'a sai ya bi ta kwanta da ƙwarƙwatan ta yi magana a kanta in ya ɗauko hawarij sai ya bi su kwansu da ƙwarƙwatan su yi magana a kansu in ya ɗauko mu'tazila haka duk wasu daga cikin waɗannan ƙungiyoyin to yana isti'abul ba'ath alaihim sai ya bincike keke da keke a kansu wa tabwib sannan kuma yana kaiwa matuka wajen kafa babi mai ƙayatarwa wanda zai gamsar da kai wajen bincike daga wannan zuwa wannan daga wancan zuwa wancan ba zubo abin yake ba kan gado ba wa dukkata ardin sannan wajen kawo maka bayani yana kaiwa matuka wajen ya kawo bayani da zai gamsar da kai wa qad unitu bitarjama lil a'la malai yace haƙiƙa na bada gudunmuwa wajen bada tarihin duk wani malami da duk wani shugaban wata kungiya allati waradar fihi wanda ya zo a cikin wannan littafi na yi tarjamatun muhtasira na kawo tarihin shi a takaice me cikakken sunan shi a wani gari ya taso yaushe aka haife shi yaushe ya rasu in yana da littafi ga sunan littafin sannan malam sai ya bayanin wasu 'yan kalmomi 'yan maganganu waɗanda ya faɗa da malam bai kawo ba a takaice matuƙa domin cika fa'ida kun gane wannan da kyau ku shi sa wannan bugun na wannan littafin yana da kyau a ce duk wani ɗalibi da zai bi karatun nan a ce yana da shi ala ya ce maraji hadihi tarjamat sannan na yi ƙoƙarin nuni a kan inda na ciro waɗannan tarihin malamin ko shugaban wannan ƙungiyar to malam ba zai tsaya ba sai ya bayyana maka cewa duba littafi kaza littafi kaza littafi kaza ni ma nan na ɗauko. dauko liyastazida man arada listizad domin ka ƙaru ga duk wanda yake nufin ya je ya ƙara bincike domin ya ƙara samun wasu fa'idojin kama dallaltu alal maraji allati tahaddathat an al firaq allati arada lahal bagadadi li nafsi sabab malai ce haka idan al bagadadi ya kawo wata matsala cikin tarihin da yake kawo na waɗannan ƙungiyoyi da maganganunsu da sauransu to Malam yana ƙoƙarin aje maka lamba a ƙasa ya gaya maka cewa ka ga wannan maganan to a littafi kaza a waje kaza waje kaza za ka same ta jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kenan malam yayi kokarin takhrijin littafin ne gaba ɗayan shi duk inda wani abu malam yayi kokarin fadin inda za a same shi thumma qaqtu fi tahqiqin nassi wa dabt alfazil kitab malam yace haka na kai matuka wajen kokarin tahqiqin nassin wannan littafin ma'ana in tabbatar da abin da malamin ya faɗi shi aka rubuta mashi wajen bugawa da inji sannan lafazan wannan littafi ya zama to ba a kawo wani abu wanda ya saba ma da abin da malam ya rubuta ba almutashabiha wa ala wa alamiha malam bai kawo duk wani abin da yake ba daidai ba ma'ana cikin bugun littafin da aka yi wannan matsaba ta buga wancan ta buga wancan ta buga malam sai ya hada su waje daya ya kokarin guwa masu da fitar da asalin ne malamin ya rubuta gane wannan da kyau ko da kuma duk abin da ya shafi littafin wani nafaitu anhu huka min al min ma da ce kuma na da mafi yawancin kurakurai alladhi waqa fi taba'atay as-sabiqatayn malam ya ce game da bugun littafin a a tabaatayhi akwai bugun littafi da aka yi guda biyu kafin wannan waɗanda suka rigayi wannan bugun littafin to an samu kurakurai a ciki to a cikin wannan malai kokarin kawo da waɗannan kurakuran malai ce a ha taba atin ula musamman ma bugun da ake mawa wannan littafin na farko allati na sharafi darul ma'arif wanda darul ma'arif ta yada wannan bugun an buga shi ne a hijira na da 1910 fa innaha muli'a bil malice wannan bugun cike yake da kurakurai bi haisu la yatla inna alqari ta yanda mai karatu zuciyar shi ba zai natsu ya samu kwanciyar hankali ba ila ruju ilaiha ya ce zai koma yana bincika wannan littafin don kurakuran da ke ciki duk wanda ya san karatu yana gani ba zai natsu da wannan littafin ba kaga kenan barul ma'arif da suka buga wannan littafin mala ya riga ya bayyana cewa sun buga abin da yake cike da kurakurai ba daidai bane wa ta tafa'atu kathiran mala ya hakika na amfana da yawa da taba'atu thaniya ta bugun da ake ma littafin nan na biyu allatin tsala'a bi ishrafi alaiha wa mala ce wanda tattala bi ishrafi alaiha wanda wani malami binciki littafin yi aiki a kai malai ce sadiku na abokinmu ne almarhum ya rasu shi ne malai ce alaji kenan da ba washe ke fadi a sheikh muhammad zahid al-kawthari zahid yawancin taƙiƙin rahmatullahi ta'ala Allah rahimahullahu ta'ala Allah madaukin sarki ya jigan shi malin shi ragima annani khalaftuhu fi taqiq kathiran min al-ibarat tare da cani kuma na saba mai wajen taqiqin wasu daga cikin ibarorin da aka kawo cikin littafin akwai abubuwan da ya faɗa malam da yazo kuma sai ya dan kauce daga abin da shi zahirul kautsari ya ambata saboda nashi ya zamanto ya amfanar ya gamsar daga abin da ake son a amfana da shi kuma a gamsu da shi malo ce wallaha subhanahu wa ta'ala al-mas'ul an yanfa'a mala ya ce Allah madaukin sarki shine abun roƙo akan ya amfanar da qurra'il arabiyya waɗanda suke karatu da larabci bi hadal amal Allah ya amfanar da su wannan aikin da aka yi wa an yanfa'ani bi da'awatis salihat kuma Allah madaukin sarki ne ya amfanar da ni irin addu'i na ƙwarai min haula ilƙarra daga waɗannan masu karatu ya ji duna fi amali yayin da suka binciki wannan aikin da na yi suka sami ma alal fa'ida min hudaniya sun ga wata fa'ida da aka kusanto masa da ita daniyatul qutuf wanda nan da nan cikin sauƙi za su tsinke ta ƙaribatul jana wanda take da saurin tsinka mun gano wannan ma'ana ya kwanto maku da reshe ka san mutumin da ya hau sama shi sha wahala wajen hawa ko in ya hau sama sai danne maka reshe ka ga ka tsinki dan mangwaron ko goban cikin sauki ko ne damiyatin qutuful qaribatul jana kun gano wannan da kyau ku. yanzu akwai tarihi da dama wanda sai kaje je ka bi manyan littattafai kana bincike kai wata uku baka samu ba amma malam anan wajen sai ya gabato maka da shi cikin sauki to duk wanda ya samu sauki wajen bincike a cikin wannan littafin to malam yana roƙon addu'a bayan da kai ma maka addu'a ya ce Allah madaukakin sarki ya amfanar da kai abin da zaka samu a cikin wannan littafin malam ce rabbana alaika tawakkalna ya ubangijinmu mu dai zuwa gare ka ne muka dogara wa a anabna mun mai da al'amuran mu gaba ɗaya gare ka wa ilaikal masir Allah makoma zuwa gare ka take ka mutabbu billahi ta'ala Muhammad Muhyiddin Abdul wannan ita ce shimfiɗan da wannan malami ya yi wanda ya ta haƙiƙi da ta'aliki da takharijin wannan littafi mun gano wannan da kyau ku idan aka ce ta haƙiƙi ne ya ɗauki wannan bugun da wannan bugun da wannan bugun da wancan bugun in so samu ne har da rubutun hannun mai littafin ya gwama ya fitar da asalin abin da mai littafin ya faɗa ya kau da duk wani kuskure da aka yi wajen bugu sai rubuta abin da yake ne daidai kun je ɗaya ko. takhriji shi ne duk maganar da aka faɗi ya faɗi inda za a same ta in ta inganta ya ambaci ingancin in bata inganta ba ya ambaci rashin ingancin ta'aliki kuma shi ne ya ƙarin haske kun fahimci wannan ya ƙarin bayani ko ma ya fassara wasu jimloli da wasu kalmomi da suka zo a cikin wannan bayanin da yake sanye ta ta'aliki a kai jama'a kun fahimci wannan mun karanta waɗannan bayanai da malam yayi muna fatan Allah maɗaukin sarki ya amfanar da mu abin da ya rubuta kuma ya sa abin da muka ji anan ya zama mana shine jagora cikin abin da za mu fa'idantu idan muka fara karatun wannan littafin domin duk lokacin da ka zo karatu ka tsallake irin waɗannan muƙaddimar kawai ka fara daga farkon littafin zai wahala ka fahimci littafin da ake son ka fahimce shi yanzu a takaice ana fara karatun littafin za ka fara fahimtar inda malu ya fuskanta dama ya gaya maka annabi ya ware wasu mutane wanda su ne ya rayu a cikinsu ya tarbiyyansu a bisa tsarin da Allah ya aiko shi waɗannan su ake ce masa habbai sai Allah ya haska ma annabi cewa ƙarshen rayuwan shi idan aka ci birane da yaƙi to za ka hango mutanen ƙauyuka da dama da manyan birane da waɗanda ke bin wasu addinai ya nuna na fi dinin lahi afuwaja za su zo shiga cikin addinin Allah gayya gayya ayari ayari to su waɗannan sun zo sun shiga to sun zo ne a ƙarshen rayuwar annabi Yadda annabi ya tarbiyyanci waɗancan na farkon su waɗannan ba samu wannan tarbiyyar ba a cikinsu ne bayan rasuwan annabi wasu suka yarda wasu suka hana zakka wasu suka tara tawaye cewa ka kaza kun gano wannan da kyau ku ana nan sai aka samu wasu da aka yaƙe su sahabbai suke wannan aikin musamman zamanin sayyidina umar da zamanin sayyidina uthman an samu da yawa daga cikin mutanen garuruwa an kai masa farmaki an yaƙe su an ci garuruwansu da yaƙi domin su kare jininsu da dukiyansu da yawan sai su shiga addinin musulunci amma suna nan da ƙabilancin yarensu sanin da ta'asibancin waɗancan addinan nasu da kuma ƙin addinin musulunci a ransu kun gane wannan da kyau ko? haka suka shigo cikin addinin musulunci kun ga wancan gayyan farko da suka musulunta sun musulunta ne don kar a yi ba su ku gano wannan da kyau ku ba su da imani irin na sahabbai waɗannan kuma kun ji manufansu to ana nan sai aka samu gayya ta uku su ne waɗanda suka ga an wawashe masu mutane a cikin tafiyansu sun zama ba su da kowa to sai suka ɗibi wasu daga cikinsu masu makirci suka ce kuce kuce kun musulunta don ku lalata ku rikita ku kawo ruɗani da hatsaniya a cikin wannan tafiyan da ake na musulunci sai suka shigo to da suka ɗaya tarkonsu sai suka kama waɗannan guda biyun ƙarshe su kuma waɗancan sahabbai suna ta ƙarewa suna ta ƙarewa sai aka bar waɗannan na ɗaya da na biyu ga kuma waɗannan na farautansu to su suka haifar da duk waɗannan miyagun aƙidin da kuke ji shi yasa cikin waɗannan bayanai da izinin Allah za ku zo ku je su dalla dalla kuma cikin gamsarwa Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan shine abin da mala ya kokarin yi mana ƙarin haske dangane da abin da littafin ya kunsa da abubuwan da kuma za mu karanta Allah maɗaukin sarki ya tsere mana imaninmu idan muka zo karatu na gaba za mu fara muƙaddima da kuma shiga babi na farko da malam ya tsara ya zayyana a cikin wannan littafin don ku fara jin menene ma manufar rubuta wannan littafin kuma a kan suwa za a yi magana فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك